wai me yake faruwa ne naga kowa ya zuru zuru lafiya kuwa an shigo an yi fashi a gidan nan to sai me ni hakan ma ya min daɗi Allah ya sa mu an sace wannan hatimin na alhaji eh eh a'a ina nufin wai ina da dalili na na yin wannan magana eh dalilin naka dalili na shine ina nufin wai kawai dai ba komai ma yanzu kana tunanin abin da kai ka kyauta kenan abin da ne na kyauta mana ni ban taba yin abin da ne da kaina na ji ban kyauta ba komai ne ma daidai ne kuma na kyauta maka ina da abin da ya san ba kai kuma kai da wa kamar ya duk abin da ya samu ba damuwa me kake nufi da wannan maganar wani iri kake so kamar ya wani iri nike so ni fa kuna nema ku rudar da ni ban san me yake faruwa ba fa a cikin biyun nan ni kawai abin da na sani na san Adam ya zango ya ja kwana a dakin Alhaji dan me dalilin da yasa ma zai tafi dakin Alhaji ya ce a can zai kwana kuma ni ma abin da nike ta tunani kenan fa me shi dakin Alhaji ya kwana a can baccin yana da daki tabbas amma akwai dalili muni dalili ne wannan eh to ni da na tambaye shi ce mun yewa yan aiki ne suka zo suka shara dakin shi wai suka fesa maganin kwari dan haka ba zai iya kwana ba shi yasa ya tafi can ya kwana na ƙarya yake yi ni ma ban yadda ba ai saboda na san ƙarya yake gaya min kawai dai abin da na sani akwai abin da yake shirin faruwa a cikin biyu akwai dai munafincin da suke shiryawa da shi da uwarsa wannan gaskiya ne dan in ba hakan ba to me zai kai shi ɗakin alhaji ya ce a can wai zai kwana ni ma abin da ya ɗaure min kai kenan ni ma abin ya ɗaure min kai sosai sosai saboda akwai cakwakiya a cikin biyu ni fa abin fa yanzu fa ya dame ni fa ya dame ki ko ya dame ni ani yanda abin ne ya dame ni ma bai damu kowa ba anya kuwa anya me me kike shirin faɗa ne anya ba su suka turo yan fashin nan ba komai ma zai iya faruwa kan za ta iya kasancewa kai ni a tunani na ma fa su ne ma suka turo yan daban nan kawai yanzu ba dan Allah ya kiyaye ba yanzu ni yanzu da ba su kashe ni ba wallahi kuwa da yanzu shikenan sun kashe mai hajiya ta ta sun raba ni da farin ciki na kai amma gaskiya ta Allah ba ta su ba Allah ya tona asirin wanda duk suka yi eh eh eh kika ce me Allah ya tona asirin su eh to kuma dai amma ai kawai dai gwara dai eh, kawai dai amma eh muna nan muna addu'a Allah sai ya tona asirin su a a hajiya in Allah tona asirin sa akwai matsala saboda ina ɗaya daga cikin wanda aka munafunci da ni aka turo yan daba gidan nan zo su sace Hatima Alhaji a cikin biyu amma Allah ya isa wallahi eh eh Allah ya isa Allah ya isa Allah ya sa dai bata ji abin da nake faɗa ba to ni duk ba wannan ma fa ni ni bana so fa eh, bana so Alinuhu ya mallaki wannan hatimin insha Allah kuwa ba zai mallaka ba eh to Allah ya sa amma fa gaskiya akwai matsala sosai ma kuwa menene kamar ya menene sai ka ce baki san abin da yake damuna ba ai bani da wani abin da yake damuna a duniyar nan irin kamar in mallaki hatimin Alhaji bayan wannan sai kuma me kamar ya bayan wannan sai kuma me ai in na mallaki hatimin Alhaji kadai to shikenan na gama samun komai ma a duniya in dandan wannan ne ka kwantar da hankalinka kuma kai tawakkali ga ubangiji in na samu ba ai hankali ba zai taba kwanciya ba in dai ban samu ba amma in na samu to to shikenan kawai ba damuwa zaku kwantar da hankalin nawa ka tabbata na tabbata ko ban tabbata ba ma ni dai ban tabbata yanzu ba amma dai ila na tabbata <laughs> saboda ni dai gaskiya ban saba ganin ka irin wannan yanayin ba ai cikin wannan yanayin ma yanzu kika fara gani na in dai ban mallaki wannan hatimin na alhaji ba amma dai ba komai yanzu kawai kowa ma ya cira wata magana daga ransa kawai ni ba zan cire wani abu daga raina ba kamar ya ban gane ba to sai sai me zaki sai dan aje maganar nan a gefe to ki aje maganar nan a gefe har zuwa yaushe kenan za a ci gaba da yin maganar har zuwa lokacin da hatimin nan zai zo hannunmu zai zo hannunmu ko zai zo hannuna insha Allah ne kadai zan mallaki wannan hatimin ka mallake shi ko fa da mallake shi ana maganan mutane wa ke maganan fahad ai a matsayina na sai na faɗa maka ji barista gogoro ulwalim ni kadai zan mallaki wannan hatimin domin gudanar da kasuwanci na sai da ku haɗa hannu ku kulla kasuwanci na'am ban ji abin da kika ce ba sai da ku haɗa hannu ku kulla kasuwanci sai dai mu haɗa me sai da ku haɗa hannu ku kulla kasuwanci tabbi jan aiko ba zai taɓa yiwuwa ba a matsayina na sai na faɗa maka ji barista gogoro ulwalim tsabagen bakin ciki na ba zan taɓa yadda ma haɗa hannu da na mukulla kasuwanci ba da hakan ta faru wallahi gwara na sheke kaina azalumin nan ne alaji